فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون الله سبحانه وتعالى يقول thumma atayna musa alkitaba sa'annan sai muka kawo wa musa littafi sa'annan aka yi hadafi da thumma malaman duka sun ce hadafi da thumma yana nuna ta'akibi ma'ana yana nuna wato tartibi da kuma wato ainihin ta'akili bayan wani lokaci mai tsawo sai muka bai wa musa littafi annabi musa alaihi salatu wasalam shine manzon banu isra'ila na farko kuma shine allah ya fara turowa don ya zama wato tudun mun tsira ga su banu isra'ila daga gwamnatin zalunci ta kama karya ta fir'auna sannan annabi musa alaihi salatu Shi ne annabin da aka ambace shi a cikin alkur'ani sama da kowane annabi kowane manzo kissarsa ita ka fi yawan maimaituwa fiye da kowace kistar annabi akan ware musa shi shi kadai da ambato sannan akan turbo cikin jerin manzannin da aka faɗe su a dunkule shi sa ambatansa ya yi yawa kwarai su ta maimaita kwarai an ambaci musa alaihi salatu salam sau ɗari da talatin a cikin alkur'ani mai girma Raka Musa yana da dogon tarihi sannan kuma yana daga cikin ulul azumi min ar shi shine a tsakiyar su sama da shi akwai mutum biyu biye da shi kuma akwai mutum biyu ba a ce kasa da shi ba wayanda aka bada da shi sune annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama cikamakin annabawa limamin manzanni shugaban kowa da kowa fiye da shi wajen matsayi a wajen allah sai annabi ibrahim imamun kunafa shugaban masu aƙida na duniya ba gida annabi ibrahim babban mutum ne kuma shi ne asali ko tushe na duk makuban annabawa kam wanda suka zo a bayan dukkan annabawa da suka zo bayan annabi ibrahim to suna da wato sila suna da alaka suna biye da tsakan annabi ibrahim alaihi Allah ya masa albarka ya ba shi zuriya tsayi ba zuriyarsa annabawa ya haifi annabawa mursalai guda biyu annabi ishaq da annabi isma'il ko kuma fara bada annabi isma'il dan shi ne wa ishaq shi ne kanansa annabi isma'il a tsakansa annabi muhammadu ya bayyana annabi ishaq kuma dukkan annabawan banu isra'ila shi kuma ta tsakansa suka bayyana annabi ishaq Allah ya azurta ni da haihuwar wato annabi yaqub annabi yaqub kuma shine tushen banu isra'ila an ce banu isra'ila ana nufin ɗiyan yaqub isra'ilin yaqub kenan alayhi salatu wassalam annabi musa alayhi salatu wassalam kamar da bayani da gabata shine Allah ya fara aikowa zuwa ga banu isra'ila domin idan sun imani da shi duniyar su ta kyau lahirar su ta kyau kuma da farko sun yi imani da shi har aka halakar da gwamnatin fir'auna sanadiyar amma abin mamaki gwamnatin fir'auna na faduwa bayan sun gade duniyar maimakon su tabbata akan tauridi sai suka fara waje-waje suka fara harare-harare allah ta'ala da kiyashin wato imani yana da matukar tsada yana da matukar sanki sai ga wanda allah ya tsaida mawashi nan sai allah ta'ala ya ce sun ma'ake na musul kita ba tamaman ala lalazi a sana wa tasirin likulli shayi wa gudun rahmatun la'allahun ila kawai rabbihim yi umino sa'an nan sai muka kawo musa littafi tamaman a matsayin cikamaki ko cika a alallazi a sana akan wanda duk ya kyautata abu na biyu na sifar wannan littafin na musa bayan tamaman alalazi zai hasana kuma ya zama wata likul da shayin ya zama bayanin komai da komai duk waɗansu hukunce-hukunce da dokoki da allah ya saukar ake so a bi su kuma wato ga wannan al'ummar da aka turo musa to wannan littafin yana ɗauke da wannan bayanin na komai da komai sifar littafin musa ta gaba wa hudan sannan kuma shi littafin shiriwa ne jagora ne duk wanda ya fi littafin ya shiru sunansa shiraye sifin littafin musa ta gaba wa rahmatan sannan kuma littafin tausayi ne domin eh, allah ta'ala ya lamunce ma bayansa saukan masu da dokokin da za su ji maimakon a ce su za su yi dokoki yanzu ku zuma tsarin demokuratiyya da yake ita demokuratiyya ta ce kan makanta doka za a ga idan an kafa gwamnatin lokar gamma sai an kafa mata majalisa wai ita za ta rika tsara mata dokoki an kafa gwamnatin jiha sai an tsara mata majalisa ita ma ita za ta yi mata dokoki a kalli bukatun mutane a kalli yanayi a kalli zamani kuma a kalli abubuwan da za su can shigo a dan danna kansu sai a yi dokoki sai a tura ma gwamnati sai ta sa hannu shi kenan abin ya zama doka hakan an kafa cin tarayya to nan ne ma abin ya fi ƙaryar ta fi bayyana sosai domin su a matakin tarayya majalisar ma guda biyu ce akwai ta wakilai akwai ta dattawa kamar da ake kira akwai ittifaki wani lokaci tsakaninsu akwai shan bambam akan samu tabayuni wannan si sama wannan si kasa wannan si gaba wannan si arewa a cikin murɗawa haka wanda suka rinjaye wasu shi kenan sai a tsaya a kan maganganun idan za ku yi tuna da yake tsarin na amerika ne ake ne, gwamnatin da ta fadi ta wato wannan mutumin nan mai wautan nan wanda gwamnatin gila amerika ba shugaba mai wauta kamar shi ba ai kun ga majalisar dokoki ta tsige shi ita ta riga ta jefa kura a ta ya riga ba firintan ba ne ba zartarwa kawai ya rage a yi to kuma sai an kama majalisar dattawa idan aka kama majalisar dattawa su kuma kila suka nuna dattawan ko kuma dai da sauran shan ruwan shi akan kujerar har lokacin da talaka za su zo rike kayan su ai haka aka yi ko to duka wannan tsawainiya ce idan da a nuno muku fin na su 'yan majalisun nan masu dokoki ku ga irin abin da yake shiga bangaren Ka za a ba ku shawara sai ku ce dan me za a yi na yi amfani dokokin da ake da su cikin constitution din da ni penal waye waye sai sun yi shemu to wannan sai Allah ta'ala duka ya dauki ma bayan ya ce da dokokin da 'yan majalisar zafi da wanda bangaren gwamnati zafi wani lokaci bangaren gwamnati da za su ga ya kamata su yi doka a kan kara watakila don allah don tausaya ma talakawa wataƙila kuma don bukatun kansu a matsayin na masu da ya da dama an ce su ne effective sai su ga ya kamata a yi doka su kuma ba su da hurmunci doka sai su turo wa majalisar ita kuma ita tsaya ta yi nazari ko ta tabbatar kai tsaye ko ta yi kwakwari ma ko ma ta yi rejection idan ta janye ba ta yadda ba su abin ya koma ga wani bangaren gwamnati sai su yi abin da suka garanti an gane ko akwai kwanakin adadin da idan abin nan ya wuce ba a tabbatar ba su sai su tabbatar ta zama doka haka ita ma majalisa an ta tsara nani dokokin duk da suna da yawa da duk wannan yawan ko ba zai tabbatar da yiwuwar dokar ba sai su tura bangaren zartarwa su ma su nasu nazarin su da su kwakwari ma su nasu abubuwan da za su ko su tabbatar ko su babu ruwansu su ma an suka ki tabbatarwa sai majalisa ta dawo da dokar da bayan cika kwanaki sai ta duba ta duba in ta zana ta zartare da ce ta zartar yanzu ta zartar su dole kuma bangaren zartarwa su ma su yanki da ita to duk wannan wahalhalin da duk wannan kaiwa da komor da duk wannan da din abinda kuma zai iya haifar da ma gaba ko kiyayya ko wani ya haƙe wani yanzu ni kamar ni kawo motion a majalisar nan wani nan ba ya zo ya ce bai yadda ba yana nan shi ma yana jiran nan gaba shi ma wancan iya kawo wani motion da ya shafi bangaren sa shi ma ya ce zai mai da abin nan to duk wannan sai Allah sai ya dauke shi sai ya ce wa rahamata dokokin Allah tausayi ne akan bayan Allah hutar da bayan Allah sannan kuma kuma yadda za ku yi dokokin ba fa za ku iya tabbata da dokokin ba wannan zamanin da ya jawo a dokar yanayin na wucewa kuma dokar ya ta yarda ko da ka nan gaba kada da ana cewa a canza ta aiwata shi sa saboda tsari ne na dai sharri dai a tafiya a haka kawai sai a ce to a yi ta tafiya a haka ita majalisa a bata ta zama koyaushe duk sun za a kafa gwamnati to da yan majalisa za a kafa don ita yin wannan canje-canjen da har abada ba ran da za a gamsu su ko dokokin Allah su kuma har abada ba ran da za su yi tsaya da an rike su duk an huta da sai a ci wannan rahamaniyar da ke karkashi la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun koda zai yi su gaskata su imani da gamuwa da ubangijinsu to wannan littafin musa ke tamaman alallazi a hasana wato don ya zama mai cikakkiyar ni'ima ni'imarsa ta cika ta kai ta komo akan wanda duk ya kyautata tunaninsa game da ranar tashin alkiyama ko kuma gudanar da aiki da littafin sannan kuma bayani ne billa billa wa tafsilan li kulli shay wanda ake bukatar wannan bayanin a addinance sannan jagora ne abun bi ne shiriwa ne shi littafin gaba da sannan rahama ne ga waɗanda suke da fatar gamuwa da ubangijinsu ranar tashin alkiyama gamuwa ta daidai allah ya sa mana cikinsu فهذا كما قال القرآن وهذا كتاب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أم لي من الكتاب موسى في يد الشتاء كاكم القرآن لأنه محمد صلى الله عليه وسلم كيف بلش وهذا شيكم ونن القرآن كتاب wani irin littafi ne a matsayinsa na littafi irin attaura domin yadda aka saukar da attaura haka aka saukar da shi bambanci da yadda a saura an saukar da yadda jumlatan wahida shi ku alkurani an saukar da shi kashi kashi allah ya faɗi hikimomin da suka sa ya saukar da shi kashi kashi zalika linusan bita bihi mu'adaka a wata wato ayar kenan an kawo shi da kire-kire domin mu natsar da zuciyarka game da karatun wannan littafin idan a lokaci guda aka saukar da alkur'ani mai sura ɗari da goma sha hudu izifi zikin juzi'i talatin haka a ce an saukar da shi lokaci guda kuma ku kama karantawa lalle zai kawo kosa farko zai sa karaya a zuci in yanzu wani littafin duka gaba ɗaya aka za mu iya karanta amma sai a guduro sai a kawo kuna nishadin haddace wannan kungiya har ma wani lokaci ku za ku tsaya jira wai har yanzu a karo mana a karo a karo wa'ayin wani yanzu mun haddace wancan mun iya wancan misali sai a kawo wani ana nan ana nan sai kuma a kawo wani aka ɗauki tsawon shekaru ishirin kusan da uku ana kuma saukar da alƙur'ani yawwa saboda shi warantar namu karkila ne karatun alkur'ani kan ana so a karanta shi dalla-dalla na kowane littafin Allah ana so a karanta dalla-dalla kuma Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'umma ba yadda annabi Dawuda yake karanta littafin ya yi bayani murya da Allah ya azurta annabi Dawuda da ita kuma ya yi bayani irin yadda Dawuda yake karanta littafin zabur ko daki daki dalla dalla yana da mizmar yana da sauti mai daɗi murya mai ɗaukar hankali duk littafin Allah haka ake zuwa karanta shi shi sa karatun alkur'ani yake bambanta da sauran karanta karance yake da dokoki yake da ka'idoji yake da salo yanda ake karanta shi ya bambanta da kowane larabci larabcin ko da hadisi ne to yadda ake karanta alkurani daban ne da yadda ake karanta hadisi shi ana karanta shi ne da rerawa da rerawa rerawa ba karanta kamar ana bayani ba kamar ana hira ba sannan akwai ka'idoji akwai wanda ake so a kumbura murya akwai wanda ake so a sirara murya akwai wanda ake so a ja sauti sosai akwai wanda ake so a nauyaya sauti alhaɓa wani irin haka an adda abin haka da nauyi ko to wannan duk a karatun alkurani ake da wannan ƙa'idodin akwai inda sautin ana so ya canza ne daga zahirin da hagan shi ka kawo wani sautin wanda ba shi ne kake gani ba an gane ko kamar tanwini ma'arifa ta zo bayan tanwini haka يومئذ للمساق يومئذ للمساق wannan duk ayoyi da na karanta alkurani domin ya bambanta da sauran karance-karance kamar da shi din kansa ya bambanta da sauran littattafai da daya wa hada kitabu wannan gashi wani littafi ne ya yi kama a zama wajen littafi da littafin a taurar da aka ambata amma sai Allah ya ce an zallahu mun saukar da shi mubarakun mai albarka inda Allah mai albarka wannan sifar kawai da Allah ta'ala ya ba alkur'ani kusan duk ta mamaye wa'ancin sifofin guda hudu da aka ba a taura tamaman alallazi a hasana wa tafsilin likulli shay wa hudan wa rahmatan ko haka ba to kawai kalmar mubara duk ta shammala wa'in zububun gaba ɗaya na'am sannan ga shi kiri karara da aka umarni aka ce a bi shi fatta bi'uhu saboda haka wannan sifar kaɗai da aka ba shi, to ta nazumta abin shi da fatta bi'uhu saboda haka ku bi shi na'am idan kun bi shi kuma wadda ku ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin da ke cikin wannan littafin na Allah la'allakum turhamuna saboda a ku a tausaya muku shi ma nan mai sharhi da ya zo inda Allah ya ce an zanna mubarakun sai ce kazirun naf'i duniyan wa ukhra yazidu ala tawrati fil baraka shi wannan alqur'anin wato littafi ne wanda yake mai yawan amfani mubarak mai yawan amfani duniya da lahira ai ma'ana yazidu ala tawrati bil baraka ya taru ya fifici a taura wajen albarka fattabi'uhu ayyuhal mukallafuna bil amal bima bi ta ya ku mukallafai masu hankali ku bi wannan littafin ta hanyar aiki da abin da ke cikinsa aiki da abin da ke cikinsa a karanta littafin Allah karantawa sannan a nemi bayanin da ke ciki hakikanin nema sannan a yi aiki duk sahabban manzan Allah haka suka kare rayuwarsu kai hatta almajiransu haka suka kare rayuwarsu su idan suka zo suka ɗebi ayoyi takaitattu kama aya biyar gaban malamin ya ja ya sake ja su ma suka ja suka sake ja har sai ya ji lafazin ya gamu yadda ya ja haka suka ja a wajen lafazin koyon kenan wajen wato tarjilin karatun tartilin nan umarni ne Allah ya ce wa rattilil qur'ana tartilan to sai sun koyi lafazin an karantar da su kalma bayan kalma da hukunce hukuncen shigar da wani harafi cikin wani da suka dai ka'idoji to sai kuma a koya musu ma'anar wayannan ayon da muka karanta yanzu me suke riki wani sako suke dauki da shi me ake nema mu fahimta a cikinsu sai an gama kalailaita fahimtar da ke cikin wannan ayoyi kan fahimce ta to sai a tashi kuma sai an je an yi aiki su sai an sa karatun cikin aiki su sannan kuma a zo gobe a ƙara kun ga kusan sabanin abin da mu muke kai akwai sauran gyara kenan ko Allah ta'ala ka taimake mu wajen gyara abinda ya kamata mu gyara domin su sahabbantan da aka ce mu koyi da su alhamdulillah koyi aka ce mu yi da su amma Allah ya riga ya gaya mana sun fa tsere ba za a iya kamo su ba a na gaba ya yi gaba karam sallah mutumin da ya yi sallah bayan manzon Allah manzon Allah ne zai zo ya kabbara Allahu akbar da za su ansa a baya su fa ne sahabban su sun koyi abin a madarasa ne a madarasa kuma ba su da kwaranniyar rayuwa irin yadda muke da ita yanzu a da sauƙin kwaranniyar rayuwa lokacin ba ka tantance abincin da za ka ci wai sai ya zama kala kala ba ka buƙatar yawan shi ba ka buƙatar yi mai ado ko kwalliya ko tsadanta shi ko wani abu kamar haka in dai har zai zauna a ciki a samu karfafa wajen ci gaba da zikirin Allah to abinci ya biya sannan ba ka neman kari wajen suturar da za ka hito cikin in dai ta rufe maka tsiraici musamman al'auratul mughallaba daga cibi daga kwankwasan mutum zuwa jinya, in dai suturar tarihi nan ko duk izinka waje wannan ba matsala ba ce haka za yi rayuwar matarka in ka gashi aurowa ba a buƙatar kayan ɗaki a wani irin kayan ɗaki ai ita ka je nema kuma ita za a ba ka. wani lokaci mayafin da miji ke yafawa. idan ya kai biyu shi za zai ba da ɗaya a matsayin sadaki shi ke nan a yi aure ɗakin da za a kwanta kawai itatuwa da ganyayyaki za a kafa a yi ɗaki shi ke nan zama ɗaki sai ɗan makamin shi gefe guda su sojoji ne kowane lokaci shi ke nan ba haka yi rayuwa kaga abubuwan tsadar rayuwa irin yanzu su Allah ya ɗauke musu so da ka yi musu kawai ta addinin shi sannan sai abubuwan da za su taimaka ma addinin dan mutum Allah ya hore mashi ya mallaki doki ya yi tirenin ɗin hawa doki can ko ta kwana ko yaƙi zai taso sai ya zama wannan ya sa sun kere baka sun yi gaba ba za a cin masu sun koyi addinin a madarasa in kana ɗan shanka shanka zuwa za ka yi ka karanta ka ce ga yadda nake cikin gyara annabi sun kula mai ma gyara sannan abu da yaki inda za a kwana da za a tashi gangara tudu abinci an ci ko ba a ci ba kwayar dabino ɗugon nono da duk tare da manzo Allah ake wannan ai wannan daraja kawai ta isa da araba shi ba Allah ala ce wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim wadansu daga cikin su wannan har yanzu ba su cimma na gaban ba na gaban ya riga ya gaba na baya sai neman sa'a sannan suna da tsabtataccen zamani ta yadda wato sadarwa irin ta yanzu mai rikita mutane ne kokarin mai da mutane akan al'ada guda ko mara kyau su ba su da shi ba su da shi ga su yan kaɗan a wajen population na gari abubuwa ne da dama wanda na zamanin ya bibici namu kuma wannan ya taimaka kwarai sun tsere maka'a ba za a cin musu ba to tun da an ce mai koyi da su to wajibi mu kasa mu tsare mu ga muna yin abin da zai yiwu gare mu wanda bai fi mu ba la nukallifu nafsan illa wus'aha kamar da makaranta jiya وهذا كتاب مبارك أنزلناه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم turhamuna Allah ta'ala kai mana rahama aya ta gaba akramaka an taqulu rufe bakin mai magana kamar yaya da ba a saukar ba sai mutum ce to amu ba a gaya mana ba ko kamar da a ƙarshen tsoro su ɗaha haka abin ya fito ƙarara me yasa ba a saukar da an saukar da mun fi kaza kaza misali ce a mun saukar da shi ne an ta kulu domin kada ku ce innama unzil kitabu ala qa'imatayn min qablina ai wasu al'umma guda biyu kadai da suka gabace su sune aka saukar musu da littafi an saukar ma yahudu an saukar ma nasara ko ba a saukar mana ba to ya za a ce ni imani ya za mu shiru to an saukar da alkur'ani yanzu da an zaya kowa bayanin a taura su jina su a yi an wuce in haka za ku ce shawa su yi imani me za su ce sai ce da an saukar mana da mun imani to gashi an saukar shine alkur'ani أنزلناه أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أن توكد القرآن من جرما كحرشا حكما Yan kada a ce ku yadda ko ku yi imani ko ku yaru ku ce ai yahudu da nasara kawai aka saukan mu littafin mu a saukan mana ba kuma gashi an kunna wa in kunna ko an dirasatin lagafilina ga shi kuma mu iya yaran ba littafin da aka saukar ba da harshen mu ba ya za a zo a ce mai imani saboda haka to yanzu an bige bakin ku ba ku da ta cewa domin ga shi an saukar kuma sannan an saukar da yaran ku don haka ba ku da wani kuzuri illa ku da littafi la'adar ma'arabin laha la yasabbi lughatina wa in kunna an qira'atihim laghafilin kuma mu mun rafkana ba mu da ilimi akan karatun saboda ba dalilin da zai sa a zo a ce mu yadda da littafin su to an saukar bayan wannan dalilin kuma kuna iya cewa auta qulu law anzalna shine auta goro ko kuma ku ce an na unzila ainihin kitab ai da mu aka saukar ma da littafi kamar da aka saukar ma yahudawa da nasara na a minhum da sai mun fi su shiriwa kaga wannan yaban kai washi ga kai da sai mun fi su gane gaskiya lijaujati ahzanina mai sharhi ce saboda mu zukatanmu wato wankakku ne zukatanmu kyawawa ne don haka da mu aka saukan mu da littafi to da mun fi yahudu da nasara biyayya ga wani littafi to inda wannan magana za ku faɗi an gama da faƙar ja'akum bayyinatun min rabbikum to yanzu gashi bayani dalla dalla bayani filla filla ya riga ya zo mu ai bayanin abayan mimma fi kutubi bayanin ku ya fi nasu fitowa fili littafin ku ya fi nasu sauki kawai haka walaka da yassar na alkur'ana littafin ba halimin mutakin alkur'anin ku ya fi nasu sauki bayanan da ke cikin sun fitowa karara ta haka ba sauran wata magana illa ku yi imani faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillah wa ya fi zalunci fiye da wanda ya karanta ayoyin alkur'ani da suka zo a cikin alkur'ani din mutum a karanta masa alkur'ani kuma ya karyata wannan ayoyin ana neman azzalimai na duniya to shine lamba ko ba wani wuri zai ce wa mana a raba wa man a zalam min man zukira da ayat rabbihi thumma a'raba anha wane ne ya bi zalunci ne da wanda aka karanta mashi ayoyin alkur'ani ya yi birin da su wani wani tasiri a cikin zuciyar shi ba ba su canza shi daga abin da yake kai ba na barna ko ke zau a wurinka to shi ne mafi zaluncin azzalume baki na wa sadafa ha. ya juya ma'ayin baya ai bala zulamu mimman fa'ala zalim babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya aikata irin haka a karanta min ayoyin alkur'ani duk da suka fito fili dinnan duk da akautin su ma gaba ɗaya sun bambanta da kowane littafi ina cin abin da ke damun kafuran duniya sun kasa yadda za su yi kafaɗa da kafaɗa da alkur'ani ku ko da na nan gida na nan gida da muke zuwa aikin hajji sun rasa yadda za su su a ce sun ma suna da aikin hajji muna zaman mu lafiya muna aikin mu sai aka zo aka yi tunanin hukumar alhazai a makala ta da gwamnati ana kai ta karkashin gwamnati ya suke tsammanin da kudin gwamnati suke zuwa ba su ɗauka mun addini ba ne a rai shi ne suka kirkiro zuwa jerusalem don dai a gafa da mu to ga abin nan abarkaci har yanzu namu ne ke tafiya tsari domin namu a littafi da suna zuma ce a littafi fada ce kawai da ganin kyashi suka girgiro su ma yanzu wanda ya je jerusalem alhaji ne hafi ya manna haƙuri alhaji rabara alhaji baku sannan a ma'aikatu mun muna da sallah biyar kullum cikin zamanin da zamu zauna a ofis lokacin sallah zai kuma sallan ma an ta mu zo mu ne a jan haka dole muka buƙaci yin masallaci a inda muke da yawa ne dalilin samun masallatai a ma'aikatan gwamnati ba wanda ke gina masallacin ba musulmin da aka kishi ne suna son addinin to su ne suke shawarta wa tsakaninsu su ɗan share wuri tun daga ɗan fili da za a ɗan share a kewaye har a tunanin ya zama gini sai a rubuta takarda a nemi izinin ita wannan gwamnatin hukumar wurin ta yadda za mu gina masallaci shi ma suka yi tsammanin kamar nan ma abin nan suka yi kokarin su ma su rika gina coci coci mu yanzu jihar mu ta kaduna da yake suna da karfi an yi lokacin da suka yi barazanar dole a gidan gwamnati sai an gina coci suka buɗe wuta sosai saboda akwai masallaci a ciki sun manta kamar da na ce mu namu addini ne a littafi ku na ku ra'ayi ne tunani ne idan ma za ku gina coci sauran kuke sabi aka yi sa'a ran da za su yi sabi ba aikin gwamnati to me zai sa a gina coci a gidan gwamnati kawai saboda tsabar dai gaba da sa ido kurin to yanzu muna gasar karatun alkur'ani da Allah ku gasar karatun coci karatun bible kalubale ne a kirkiro gasar karatun bible a zo a rika rero shi a samu alaran momin bible yanzu buga mu da alaran mu yanzu wani tun daga bakara hannu tana kansa in ka tashe shi bacci zai karanto maka da zuma da hukaji wata yan turjiya mu shi da qur'ani ne dan ka abashi alfahari bari qur'ani ya rika nuna mai shi fashi ne bai cije. kun ga dai ayar wannan ayar da ta tsaya mai ko ni zan iya karanto ta ni ma da ba Allah ramma ba amma dan qur'ani nuna mu'jizan sa ya kai ta tsaya ya fanki kaiwa ta tsaya haka dai dan qur'ani qur'ani ne yawwa to dan Allah masu kadawa da mu masu son su yi gasa da mu masu son suna su ma addini suke yi masu son suna suna da littafi da Allah ku kirkiro gasar babu kafi ne ba mai doki a samu alarmomi hafizai a samu alƙalan kira'ar bible littafin da ba a iya karanta shi daga farko a kai kashe, saboda akwai za a iya tura. wata ayar wallah ba ta fassarwa in ta fassaru kuma to yanda aka yi fassara sai an samu musulmi cikin su ba adadi saboda haka duk wannan dabban littafi da ake zuwa coci wayau ake ma waɗanda ake wahalar da su a wannan layin wallahi akwai ayoyin da ba a iya karanta su wanda ya shahara ya zama ma reverend idan Allah ya zahi da zuwa musulunci sai ya ji a lokacin yake faɗin waɗansu ayoyin da ke bible ba musamman in ji haɗu da waɗanda suka san bible cikin musulmi suna karanto mai dalilai na cewa musulunci shine addini wallahi wasu abin bai san su ba kuma ga samun yana ta dafo saboda a baki zuni ya karanta wannan abin ba Da haka shi ma kamar yadda yan ramadan ya zo ko muke rudugu wajen karatun alkur'ani da wanda suka iya da masu koyo da gyara samun a duka dai a yi rubutu kan karatun alkurani to kuma idan disamba ya zo da allah ku sa karatun bayan kuma ka a daga gaba kowace sura a biyo ta daga farko har ƙarshe kowace aya a karanto ta daga farko har ƙashe, kamar yadda mu musulmi ba wata aya da muke tsallakewa shi ma a gasa da mu nan in ko ba a gasa ba to san da aka gasa da mu renin mu a yau renin waye abin da ake so a ci da wannan gasar an fake da addini an hana kasa zaman lafiya yanzu ku duba fitinar da suka kinkimo abin nan mu kullum dai mu ne za a zo ba a dai ya mu ba sai an bata mu sai an gwasa lemu sai an wato aibata mu ku ruba wutar da aka ma a lifan jami'an ministan sadarwa wai a lifan tami wai wai yana goyon bayan 'yan ta'adda ba aka bi sabuwan shahararren 'yan ta'adda aka ce tare yake aiki da wai aliban da <laughs> ne eh da ali isa fantami saboda wato wani bawan Allah ne da Allah ya tugga mafaiwa ya ba shi hazukanci ya ba shi kwakwalwa yanzu ya ɗauko hanyar kwashe masu kaba in Allah ya taimake shi wannan tsarin NIS din ta ya ci nasara aka yi linkin ɗin wayar mutum ba za a yi duniya ma Najeriya ke kawo dama ake zaune kara wallahi wa'annan wayoyin da za a rika kiran mutum wai a faci mutum wa ana kiran shi ana ciniki da shi yana maganganun banza yana wulaƙanta mutane a ce wa kawai an saki wayannan aka saka ka kawai a kasuwa ka je ka bi titi kawai ka saya ya ba a yi a rage kai mu wani ta'addanci in ba a ɗauki wannan matakin ba to idan Allah ya baki nasara aka gama samun nasarar wannan linkin din wayoyin duk iyarka duk iyarka sai an gano ka cikin sauki domin wayar da za ka yi amfani da ita tana makale da lambar katinka na zama ɗan ƙasa sai dai ba ɗan ƙasan ba ne ba kai yanzu saudiya gari ne na addini amma idan lokacin aikin hajji suna ɗan ɗaga kafa su kan tausaya su ba da katin da suke da rijistar shi a wurinsu ma'alhazai su yi amfani da shi amma za a yi terminatin nasa da zarar lokacin aikin hajji ya yi wannan katin ya daina aiki amma ka tafi umra ka gani za a sai kati za a ba kati ka sai kati a titi haka kawai kai da mutum sai ka je da passport din passport din international passport da kake da shi sai da shi ne za a yi maka rijista duk yadda ka kunna a hannun kake amma najeriya ko an saki mutane kawai sakaka to wannan bawan Allah Allah ya bashi hazukancin yadda ya gano ga hanyar za a bi idan ba a kawo da ɓannan duka ba za a ci duninta kuma miyagun da ke shirya ta wanda aka ga su suna da katin ɗan ƙasa to watan kunyar su ya kama shi ne wata wuta za a kuma mai yanzu ba za a yi wato ɓata shi a yi damajin rekod ɗinsa future ɗinsa a ɓata ta a haɗa shi da 'yan ta'adda bayan suna 'yan ta'adda ai da amma kuma kuka tare yake da mu da ba kuwa halatta mutane ma ku nuna kan ku da ya tare yake da mu dama duk muke kunna siyar amma sai ba su zo ta wannan hanyar ba yanzu an kungo wuta an azazzara jaridun su can kudu da yake su tare suke taya junan su yaki ke akan musulunci ne inda akan arewa ne yaro haziki Allah ya ɗaga shi ya kai cikin manya ya yi abin da manyan baki ba na fasaha da ilimin da Allah ta'ala ya bashi in an ba turancin da ake takama an buga an gwada an auna an jinjina dole an saki yawa sannan shi kuma idan a bangaren addini shi kuma na dole ka saurare yawa to irin ya za a yi cikin musulmi a samu wannan haziki ba za su yadda ba kike kawai fitinar amma alhamdulillah kungiyar jama'atul zalim ba ma tunna Allah ya saka mata lafai ta fito ta yi bayani ta yi Allah wajen da wannan wato harbata batin da waɗannan makiya musulunci makiya bangaren arewa da ƙasar nan suka kirkiro ta yi watsi da wannan magana kuma an sake rubutu a harshen ƙasa harshen turanci shugaba balalau ga hotonsa an tura an yi allah wadarai an yi fantemun wannan kusurkan nasu alhamdulillah matasa masu kishi da sauran malamai ma ɗaiɗaiku wallahi saka musu alheri Jalo ya yi bayani wayansu malamai ɗaiɗaiku sun yi bayani kafin bayanin ya zo wato majalisa ta koli gaba da a izalance zama na kallon eh, dr nazifi na wato jos shi ma na ga yayi bayani irin wannan bayanin kamfure na shi ku taso ku rika kalubalantar makiyan da damar da kuke da a daina zura masu yi domin ana da wasan dare mai tauna kan koshi ana na ana fira yana dan dauko haka yana sa haku kuna fira kuke dan dauko haka ya saka shi sai ya koshi ya muku a yau idan kuka bar su ba kuwa masu su karfi za su yi kuma sai duniya ta saurare su ta ji kamar suna da gaskiya amma mutumin da kowa ya san shi ya din kalubalantar muhammad yusuf har yanzu ka so mukabala shi da shi suna nan mutu ba su ɓace ba a mukabala gaba da gaba su tattauna tattauna ta ilimi ya nuna mafa yusuf shugaban yan boko ya nuna mashi kuskuren sai nuna mashi laifinsa kuma ya kokarin jawo da shi ya jawo da shi kan hanya wai shine kuma za a zuwa cewa kuma yana tare da yanka da kai na ya can lokacin da yake mukabala da shi ba sai yana tare da yanka an ba sai yanzu ga Allah ya daga matsayinsa daga darakta na kasa ya koma minista shi ne mafi kankanta shekaru a ministocin najeriya kuma mafi tasiri a cikinsu mafi tasiri cikin har an kudin da suke mana karyar boko to mu ma boko yanzu ma layin ce mana layin yau yara ku tashi ku karanta addinin ku, ku karanci boko ku zama fanta a yi samun mawa da yawa fanta momin Allah ya taimake mu mai tsiyar makiyin Allah wallahi ne makin tsiyar kashe shi amma sai an ce la ilaha illallah yau yanzu ba ku ga gaba ba suna suna suna yankan kaunar musulunci na ɗaukuka suna yankan kaunar musulunci na ɗaukaka da ba turka turka ake a national mosque ba yanzu national mosque ma ta rage kwanshin saboda sallar juma'a ma buhari ya mai da cikin gidan gwamnati to gidan gwamnatin ma ya musulunta sai a samu nuka ta fara an ne kuma nan gaban zuci ma zai gina coci ko ka gina da gini kawai domin samun sau ɗaya ne a mako mun ko sau biyar ne a kullum within 24 hours mun gana da Allah sau biyar Allah mun gode maka da kai musulmi yau Allah sai ta faɗa da mu suna kara rage mara zunubi kuma haushi na kara guma masu sai dai bakin ciki ya kaje sai sun ji muryar la'a ɗaya kiran sallah a gidan shugaban ƙasa babbanciyar gila a ce allahu akbar na mani ne lima ladarin wurin allah ya mana da ne zai haƙuri bayan da lafi da shi wannan addini ne na su ko ra'ayi ne siyasa ce kawai neman duniya ne ba wani abu kowa ya san christianity ba addini ba ne neman duniya ne da neman suna a fake da shi a hana ƙasa zaman lafiya tun da najeriya da sunan kiristanci ake ma arewacin najeriya ta'addanci har yau mu ake kashewa mu ake zungurawa a zuga mu mu zo mu mu hauki ni a kama mu a kulle bayan su sun turo sun an gizamaitansu duk gaba ɗaya har wannan boko haram ɗin tsarin ba da ganin najeriya ya tafi ba duk wannan bukwarar da ke da wannan kidnapping din tsarin asalin tsarin su ciyarin tafiyar ba da ganin arewa ke kira ne amma an maɗan arewa in mai kan turuwa an amfani da yawansa yawan tsintsiya ba shara an amfani da eh, siyasa an amfani da talauci an amfani da duk dai abubuwan da za a amfani da su an shigo ita zuciya iri ɗaya ce in ba ta samu kintsi daga wahayi ba komai za a iya yi za a shiryawa shiryawa da zuciya na farna to ta Allah ba ta kuma in Allah ya yarda musulunci har kasa ta nade ana yin sa har kasa ta nade kun kashe sadauna ba mu ce dan me ba ba mu ce ya aka yi ba ba mu wata bita da kullu ba ba mu kafa jintuwan ba dan an kashe mana sadauna ita ba balewa duk ba mai wani yin kuri muka ce ya aka haka ba aka zo dai aka canza gona ne aka yi dai tafiya kowa ya san wannan juyin mulkin na addini ne tsantsar tsarsa kawai saboda suna kashi suka na kan suka zama shugaban ƙasa kuma haka aka yi ba to Allah ce kima shi ya sa wannan ce gajeren kwana yan arewan da ba a so Allah ya taimake su suka jagoranci kwace wannan gwamnati ta dawo wanda lokacin da hamasar mulki ta damu 'yan arewa ba ga wanne musulmi ba ga wanne zai shugaban kasa ba domin shi ne ofisa ne a wancan lokaci su sama da shi suka ɗauko shi suka sa don kar a ce an yi juyi a ciki a dai zauna lafiya a kafa kowa zan haka haka tafiya ta yi tafiya Allah ya kawo murtala wata nawa wata biyar ko shida suka kashe shi a cikin wannan watan ya aikin da sai da ya canza sukar kasar gaba ka zuwa mataki na ci gaba da bunƙasar tattalin arziki da tsaro da zaman lafiya in zai yi sifis ba sai ya rubuta ba ɗan arewa kaɗai ke da wannan bayawar ma musulmi kuma sai zo ne kawai gaban suna afirka magana ta kai tacca mai fa'ida kuma an tashi a kan da za a yi a lokacin ya tabbatar da taso da yar fatar ƙasar nan zuwa tsakiyar najeriya kamar yadda sauran kasashen duk suka ci gaba a tsirin su ya ruwa ke ba a ada gwamnati a gefen ƙasa abin da ke damun cadi kira ta kanta yanzu kun ga shugaban su kwanan nan an yadda aka sanar ya shugabin nan kuma an kashe shi amma muna fatan ba za a yaƙi ba insha Allah tun da sojojin sun yi hikima sun tabbatar da ɗan shi kuma wannan rashin na da dabi mu kanmu ya shafe mu dan gwarzon mutum ne a wannan tsakiyar musamman yaƙi da yan ta'adda kuma jajirtaccen soja ne Allah ya ji kanshi da gafara to aka kashe mana wannan zara ta mutane ba ga mana ne ba a Ibrahim Akintola wa ne ne duk aka kakkashe su ba a gaya a nan ba aka zo aka kai murtala har abata ba dai abubuwa ne ga nan a duhu ba amma abata ai an laya kan san irin yadda ya nuna hazuƙanci a gwamnatin ƙasar nan ya yi abubuwa wanda mu a lokacin aka tsora ma kan zargi shi da zagin shi da batanci gare shi mu muke ce mai dan kurma ko ba mu bane sai da aka kawo da shi sai muka ga ashe bango ne a abin jingina tsotsai ya san abin da yake shi ne a lokacin sa ya fitar da wannan tsarin six political zones da ake da sunan siyasa wanda da a ce mu mun yi amfani da damar da muke da ita ba kamar wani wanda yake bare da zai zo ya daga mana yasa a wannan yankin gaba arewa zone uku ake da shi a cikin zone din nan babu zone da aka tara kiristoci suka yi ƙarfi yuri guda sai da aka ba su don a zauna lafiya ba don a zalunce su fitinar ne kiristocin da ma kiristocin taraba ne da na bulatu da namu na kaduna su ne mafiya fitinar ba ga bino da kiristoci na ba ba su suka fitina ba sosai sai dai su suna da fitina boyayya ta tattasar kabilanci jikuna wannan suna da ya kira sosai misali to da aka tashi wannan zurfin na fitinannu sai aka tattara su taraba tana cikin adamawa bauchi gombe borno yobe duk su. in za a aiki dunkula a nan wurin ya su. an gama da su aka zo wasu fitinannun su ne yan plato ko za ta ce to da plato da benue kaddara ka ce duwa yanzu mai kiristoci ne to amma an hada su da nasarawa a cikinsu akwai kogi akwai naija akwai tsara nan hudun gaba ɗaya duk musulmi ne rinjayen su Allah duk fitinar can za ta tafi kun gane haka ko gane haka mu da muke da makwataka da fulatu kaduna kenan kiristocin yan labu ne sai da aka zo amfani da kadirida sai muka gane ashe duk kawai malam babaro zo ne a ringizan kuri'a suke suna tsara makan yawa ashe ba komai ba ne su ko da su za a yi gwamnatin jihar kaduna ko ba su za a yi kuma an yi ba su sau biyu 2015 ba su an yi gwamnati 2019 an yi gwamnati ba su amma fitina wurin su fitina duk sun suka da bai zara su suka hana su zama lafiya shekara da shekaru sai da Allah kawo karshen su kwanu zuwan nasu ka ai nasu nasu da yayi sanan wajen yayi wallahi nasu da yayi yanzu kana jin wani wani shi mara kunya na motsi a ka mutu to kabun nasu da aka tashi sun suka zon Kaduna sai aka hada ta da kwanu jigawa kazana zambara takwato zan sun mu daya shi ni ba ma ba ko gane ni dan gida ne ko haka ba to da Allah duk fitinar duk fitinar tsirarin kiristocin kaduna a cikin wannan zon da me za su yi to a bacce ne Allah ya ba wannan fikirar kuma aka yi mashirin wani irin kullum gwarman da kwance shi tashin hankali ne da aka je gudu ya rabawa aka fasu su su kadai zan guda inyamurai aka fasu su kadai su ci kan zan guda na su zan su shi ne mafi karantar mutane amma da aka ce ku daidai can ku cikin sai tsirarin kabilu na jidanta su kuma aka tattara su aka ce su zan guda don Allah ba a shata ma Najeriya turbar zaman lafiya ba amma mutanen da yake suna da ajanda suna da manufa manufar ita ce su fake da siyasarsu kan kan ƙungiyar kantinsu kawai fitar siyasa don nushar bakar siyasa bakon ƙasa su jirbai baye al'amuran tattalin arziki da al'amuran gwamnati da ɗaukar soja da ɗaukar ɗan sanda da waye da waye ko da kun zama shugaban ƙasa can sama technical can tsiyar na nan rusun nan can ƙasa to suna nan suke tafiyar da shi abin da yake faruwa ne ga ma duk da haka ta Allah ba ta su in ka auna daga wancan lokacin zuwa yanzu Musulunci da suke kokarin su kai shi kasa kasan yake ko ko haɓaka yake wannan ya isa ya sa da da saduda su saduda inda rabo su samu nasara su zo su shiga musulunci idan wani ya musulunta a cikin ya zo rayuwar mu ya ga yadda muke zai ta mamaki wa ko haka kuke zaune kamar ya a wani tanaji ba ku mu mutan tanajin makami muke mutan training ake mutan ta ta mu ku kuke mu kuma Allah ke mana ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أو أو تقولوا لو أنا أنزل عليهم الكتاب لكنا أهدى منهم idan da ba a saukar da alkur'ani ba kuna iya cewa da ku aka saukar ma littafi da kun fi yahudu da tsara ganewa da kun fi su gaskiya to an buge bakin ku an hana ku magana an saukar da alkur'ani fa kad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahama mhm. bayani illa illa ya zo muku daga ubangiji shiriwa ta zo muku daga ubangiji rahama ta zo muku daga ubangiji an gama muku komai kowane gaga an muku ga alkur'ani an saukar muku ga harshen ku ba sai ku wahala zuwa kun koyo harshen saura ka yanzu babu cewa illa kawai ku bi gaskiya in ko kuka yi bito ba man azlamu mimman kazzaba bi ayati llahi wa sadaqa anha babu azzalumin da ya kai mutumin da ya karyata ayoyin Allah kuma ya kauda kan shi da ayoyin ba ruwan shi da su shi ya fi kowa zamowa azzalim amma akwai ranar zai gane kuran wuce ce akwai ranar ƙin jillanci sana'ar jillanci a ce kai dillali ne da kuma la'ayar ban taɓa yi ba wallahi wai wata rana ranar da rigar sarki ta bata <laughs> ko ma gaba to to kaga nan na ga magan da dillai Allah ya ce sanajidil ladina yasbuna an ayatina su al'ababi kwanci tashi za mu sakan kama wanda suke yin birji suke kauda suke yin watsi da ayoyin mu ba sa aiki da su za mu saka musu da su al'ababi mugunyar azaba mummunar azaba za mu saka musu da ita wai mai zara ya yi musu azaba Allah ya ce bai maka ne su dubuna saboda kawo da kai da suke game da ayoyin ana karantawa ba ka ɗaukar wa'azi ana maka tunatarwa ba ka ɗaukar wa'azi ana jaddada maka wa'azi ba ka aiki da shi to akwai ranar da za ka gane kura kuma lokacin da za ka gane ganewa ba da amfani don wuri ya ya Allah Allah ka kakkar mu irin wannan karshe Allah ka sa ayoyin da muke ji su rika gyara zukatan su rika gyara ayyukan su gyara imanin Allah ka sa mu su abin da muke yi na nazarin littafin ka da nazarin sunnar manzon ka annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تقوم به كرنا مصاحب الدنيا ومتينا اللهم في أبصارنا ما أبقيك اجعل الوارث منا واجعله الوارث منا واجعل سحرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ إنا ولا ننسى أعمالنا بمنك وكرمك وجودك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وبارك المحسنين ربنا عليك توكلنا واليك امنا واليك المصير اللهم ارزقنا تلاوه كتابك اناء الليل واطراف النهار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين